wanda ya fara wuri kuma daidai wanda lokaci da muke ci gaba da karatu na tafsir kamar da muka kala a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin lahadi 20 ga watan ramadana shekara ta dubu da ɗari 1400 da arba'in da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a kalin turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul yunus kafin ma ne karanta mana abin da za shi karanta mana kasantuwan yau 20 ga wata 20 ga wata yanzu kenan idan Allah ya kaddara ah, rana ta faɗi da wato rana a yau insha Allah zai zama cewa an shiga cikin goma na kaci wanda kwanuka ne masu daraja masu falala wanda kuma suke suna kankari da aka bayanai da nasoshi sun tabbata a kan haka kuma an shaɗe faɗi ana sanana tawa akwai ibadoji wanda ake yi daban-daban da aka shar'anta a cikin wa'annan kwanakin goma na ƙarshe ibadoji suna da yawa amma wanda kamar ya fi shahara kuma ya fi daukan hankali shine sallar Hajji. sallar tahajjud da mutane kan fito a yi ta a cikin masallarai cikin dare mutane da dama su fito mazan su da mata to wafi shakka ita wannan sallar ta tahajjud a bace mai alkhairi a wuce mai kwalala a wuce mai cuce mai asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbansa don haka cewa salatu tahajjud a cikin masallatai makaruhi wannan ba daidai ne ba ba daidai ba ne babu yadda abin mazu sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ya tabbatar kuma sahabbansa suka yi a ce ya waye gari a matsayin makaruhi a makaruhi ga cikin sunna yana da kyau don wasu kwanci wannan wala Allah wanda suke da su farhanta sallah sun yi haka ne lura da waɗansu abubuwa da suke kwaruwa a yayin da mutane kan yi sallah Ko irin wani da abubuwa su ne kamata domin su zama ɗaya kuma su gyara ibadar su amma ita asalin ibadar yadda aka sharanta kuma yadda aka zama kuma amma dai babu shakka waɗansu abubuwan da suke faruwa a cikin sallah da suna buƙatar lalle yan uwa musulmi su kula kula sosai kuma su samar da gyara ita sallar nan kamar sauran ibadoji ibada ce tsakanin bawa da Allah ibada ce tsakanin bawa da ubangijinsa da ake bukatar ya yi tawahuji ya kaskantar da kansa ya yi ikhlasi don Allah ya karɓa mashi ba wani abu ne na neman shuhura ba ce masallaci kaza an fi cika ko sautin masallaci kaza ya fi tashi ko limanin masallaci kaza ya fi daɗin sauki ko limanin masallaci kaza ya fi kwarewa a karatun ƙwararru wanda ba shi da gaskiya da shi liman da waɗanda suke sallama yansa su kamata ya ɗauka ibada suke yi kuma suka kasar da kansu zuwa ubangiji da fata Allah ya kasa musu don haka an tambayi shek muhammad salihu bin usaimi rahimahullah game da sa sifika wannan abu da mai sauci a wurin sallah ya ce inda suke sallan suna jin sautin liman ba mu bukatar sawa a kakwakwaki a suke masallacin sai in dai suna jin sautin liman in yayi kabbara ya karanta qur'ani ci babu kata sa saboda san sautin ta tare shi a wasu matsaloli shi na yi amfani da wannan ya sama shi mai karatun wani abu cikin rasa Allah ke a angon da nake nan bayan wando jiya wasu masu har ta hajjo tun jiya wajen kurawa ba san ya aka fara ta hajji jiya ba abin da zai ce sai ka ga masallatai kusa da juna kowane ya kunna ne su fi kai da ta ga wannan gabas ga wannan ya ga kana ji karatu wannan kana ji karatu wannan sai ka fito to me wannan shi kuma kaga wannan tsakani da Allah kuma bai fada fada masallacin kuka kuka kuka ta haɗu kuwa wani lafiya sannan kun da lafiya kafin ga wani lokaci da bishin matsalolin da ake iya samun sassa da shi akwai wasu waɗanda suke su ba sallar ta cikin za su yi ba suna kusa gare ku buwan to yana da wannan kunna su jika kan ya ya dame su ya cuta musu saboda wasu yanayi ko kuma halilika da su suke Imanar na lafiya ko na wani abin da ya shafi don haka in za a sa su jika din to a tabbatar an sa daidai gwargwadon bukata daidai gwargwadon bukata haka kamata gaskiya akwai mata masu zuwa ta hajji din nan su kuma duk da ki zuwa ta hajji din kamar wani wani cin kasuwa kagar su da da jerin wani haka suna tafiya suna tira suna rike da wani har da hotuna ake yi wasu kuma na ana sallah suna hira da su a wata shekara wani ya ce min ya zagaya a nan birni kamar da ake ta tahajjud sai abin da ba shi mamaki mata sun ta tahajjud akwai 'yan mata kuma ana sallah 'yan mata suna baya su kuma su zagaya sun wani 'yan mata suna hira da su suna hira da su ana sallah ana karatun qur'ani su kuma suna gini suna hira to kaga irin wannan abubuwa duka abubuwa ne wanda suke gaskiya kamata a ce an yi gyara su limamman wai suke kula da masallaci wala Allah akwai yan agaji wasu wanda ake cika yan agaji ma suna ta taimakawa ko wanda abubuwa duka mata dai akwai da mutane game da su kuma wanda suke sallah ne kuma mutane su rika mutane da siha kurakuran da ake yi na fitowar mata fita wanda bata kamata ba da kuma aiwatar da su abuwa a wurare wanda bai dace wani ba dai sai a kula don aka cewa an gyara makasudi dai ita wannan ibada ya zama cewa yadda mutane suke da kwaɗayi da sha'awar yin ta to a ga cewa an yi ta bisa ga usulubi na sunna kuma bisa da tsari wanda ake fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓa ibadar nada wannan shine abin fata gaskiya ba wai Ayi yi wasu abubuwa ba da kashi Allah ke ya kashi tutar babu ba Allah ya kashi wannan shi ne tsokaci la'ala wasu abubuwa da wanda ba suna wasu su yan wasu ba su su magidanta wanda yalansu kan je da kuma wanda yayansu mata kan je da kuma su limaman da suke sallah da yan gari da makamantansu to sai su kula da duk wani kuskure da aka gani sai a kokarin ba. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ألا تعتاجكم ألا كرم ولا شيء والله أعلم جاء سورة يونس من كان كان آية آية 24 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء wato islam kan mu karanta kenan aya ta 20 da kuma karanta ta ka kwana kanka za mu tashi aya ta biyar wallahu ya dauri da jarin salam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا بالله أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون sauci wallahu ya dawo ila dare salam Allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha kuma yana fiye da wanda ya so ila sirat mustaqim zuwa ga tabar ibadin shi lillazina ahsanu al-husna wanda suka kyautata suna da kyakkyawa ko mafi kyawu ita ce aljanna wa ziyada da kuma kashi wala ya haƙo yuhahun fasarun duhu ba zai lullube hukokin su ba wala zillatun ko kasanci ula'ika ashabul janna wanda su ne yan aljanna hum fiha khalidu su suna masu dawama da tabbata cikin aljanna wallazi da kasa sayyi'at wanda ko suka aikata munanan ayyuka jaza'u sayyi'atin sakamakon mummunan aiki bi misliha da kwatankwacin irin sa ne ake yin sakayya da shi wa tarhaquhum billah kaskanci yana mamaye su ya lullube su malakun min Allah min asim ba su da wani mai tsaro ko mai kariya daga Allah ba wanda zai kare su daga Allah كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما وتيل زمن zai mamaye يهوكو تلكو kamar dai wato an lullu hukokinsu da wani yanki mai duhu da dare ila isa abhabun na wayannan su ne yan wuta Allah shi kare mu kuma fi haƙalilu suna masu tabbata da dawama a cikin wuta ɗaya jiya mun duba inda ma matsalul hayatin duniya kama in anzalnahu min as-sama'i fa talata bihi nabatu al-ardi ya مما يأكل al'amu والأنعام والأنعام haizuwa العيش da muka ci a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ja hankalin mutane ne yana buga musu misali yadda duniya take ba ta da tabbat ba ta da sabati duk abin da aka samu cikin ta mai daɗi kyakkyawa to ana cikin jin daɗin za ta ƙare inda ma masu da hayati duniya ce misali kamar da rayuwar duniya take kama in sallallahu min as-sama kamar ruwa da muka saukar da shi daga sama fasala da bihi da basul ard sai tsirrai ko ciyarin na ƙasa suka tsutsanya da shi abin da ke tsirowa na ƙasa idan allah da baraka wa ta'ala ya saukar da ruwan sama to ita kasar sai ta kumbura ta fitar da abin da ta fitar na na tsirrai ruwan bai ci gaba da sauko ba yana bugun ciwon da tsewa saboda ka ruwan zai yi tsanya da wannan sai ba zai ci gaba da haɓaka da girma gwanin ban sha'awa kun gane ko kama in an zanna hu min sama'i fa salata bihi nabatul ardi mimma ya fi lullu na da mutane kan ci wani an'amu da dabbobi da ni'ima sarran samai da aka sani iri iri ne akwai wanda mutane kan ci a matsayin kwaya da sauran shirke-shirke da mutane kan yi wani suke amfani da su sannan wani an'amu akwai wanda dabbobin ni'ima suke ci kamar ciyawa da sauran ganyaye da suke ci to haka za ku ga wannan abubuwan sun fito sakamakon Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da ruwan sama wuri zai sha'awu ka ganshi da nazara da ni'ima to haka Allah ya ta idan akabatil ardu zukhrufa har sai idan kasa ta rike kawanta ba zayyana sannan kuma ta yi kawa an samu duk abin da zai kirga kawa a jikin wannan wato tsiro da ya fito a jikin ƙasa ya fito ya girma ya yi yato ya yi kunne lillillin sannan ya yi kori ya yi hada in ka fita gwanin mai sha'awa iska na kaɗawa ga ni'ima ga ni'ima ta kallo ga ni'ima ta jin daɗi yanayin ita kuma ga ni'ima sun ta cewa wa'annan abubuwan sun isa a ci su mutane su ɗiba su ci su girba ko su tsinta su ci dabbobi ba inda suka zo su ci daɗi dai ko ta wani yanayi daɗi ya sa wa zalla ahluha annahum na alaiha masu irin wannan shike-shiken ko masu ƙasar suna tsammanin cewa su suna da iko a kanta wato akan wannan kawar da shuke-shuken da kayan tsare-tsaren da ya bayyana suna cikin cin gajiyarsa da jin daɗinsa suna ganin suna da iko a kan shi ana cikin haka a taha amuruna lailan kwakwam sai al'amarinmu mu wata hukuncin ya zo wa wannan kasar lailan auna hara da dare ko da rana wa ja'alnaha aqidan sai muka sanya wannan kasar da suke da wannan shuke-shuken hafidan ai masu da, aka sanya ta tawaye gari a matsayin wanda aka girbe ta dukkan kayan amfanin gonar da da kuke kore shar lillin gwanin masha'awa sai duk aka girbe su aka waye gari duk an girbe su gaba daya ka allam ta gana bil amsi kamar dai ba su kasance a jiya ba duk aka face-face da su to wannan tsakanin abin da ya shafi ƙasa da Allah Ta tabaraka wata ala ke so kuma da ruwan sama a daidai lokacin da damina ta kai iya zirwarta sai Allah Ta tabaraka wata ala ya tsagaita ruwan sama ya rike ruwan sama zai ka cewa duk kayan amfanin gonan da kyawoyin da ba ba kayan amfanin gona ba ne duk gaba ne za su bushe saboda ka wanda za a ɗiba a ɗiba wanda ba ba ɗiba ba haka za tafi a banza da ƙarshe su bushe su kuma yalo yalo ƙarshe su zama karmani su zama sassaka shi kenan iska ya kada dabbobi su shiga su buge an shiga rani kuma in ka je gonar ka allam ta gana bilan kamar dai ba a yi gona a wurin komi ya bushe karin duk gaba ɗaya ma ba bushe to da kasan irin wannan misali haka duniya ta Allah ta baraka wata Allah ya sami duniya wani mutane ya ka fara muku abubuwa cikin ta a ga mutum ya tashi a yanayin sa a shekarun sa abin da Allah ya bashi komai na alkhairai Allah ya buɗe maka ga kaza ga kaza ga kaza ni'ima ko ina ka duba ni'ima ce ana cikin haka kwatsam sai ya mutu sai ya bar abin shi kenan kamar da malamai suke ce duk abin da aka tana zamu mutum na duniya ko ya samu na jin daɗi to shi da zarin ya mutu kaga duk kayan ya zama su da kwanciya kamar babu kin kamar babu kin to haka duniya take sannan ita kalli ita duniya jonathan kuma ta wata hujja yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya da mutane abubuwa da rayuwa a ciki haka za ka gansu suna ta hayaniya shekaru bayan shekaru in lokacin karewar duniya ne ana cikin wannan haya ne ana cikin wannan ni'imar da jin daɗin da kai da kawo sai Allah ta baraka wa ta'ala ya sa duk duniyar gaba ɗaya a ƙarar da ita shi kenan ka Allah ta gani da da kasan gonan da aka sauka ruwan sama sanni a yanzu aka ɗage ruwan sama da ƙarshe ta bushe ta waye gari kamar dai ba a yi gona aure to Allah ta baraka wa ta'ala ce ka zalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun kamar haka ne muke rarrabe ayoyi da bayani filla filla ga mutane masu tunani wanda ke da ana gaya masa cewa kenan idan duniya haka take ba ta da tabbas duk abin da aka samu na razawa da na ni'ima da wadata da arziki a ciki kayi wanda yi to bai kamata a ce irin wannan jin daɗin duniya ya ruɗe ka da zama a sanadiyyar ta kai asarar jin daɗi da nufin jin duniya Allah shi kage Allah ya bada irin wannan misali a wani wuri ya ce wadrib lahum matsalal hayati duniya kama in anzalnahu من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا الله تبارك وتعالى وضرب لهم hayati الحياة Ka buga musu ko ka sanya musu misali yadda rayuwar duniya take yadda abin yake kama in anzalnahu min as-sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama kamar da muka wuce a wannan aya faktar sarki da hasul ar tsirrai na kasa sai suka cuɗanya da wannan ruwan sama suka girma suka samar da duk abin da suke samarwa na jin daɗi wanda adam yake bukatar sa wani ban sha'awa wani ne'ima ana cikin haka fa ba hashiman tabruhu riya kwatsam sai abin yawa ya gari a matsayin ya bushe shine hakiman tazruhu riya iska yana daukar shi iska yana daukar shi yana wato kada shi nan da can shi ke ya bushe ya kare inda wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir Allah tabaraka wa ta'ala mai cikakken iko ne akan dukkan to haka duniya take wani wurin da ilamu annama alhayatu dunya annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad hawazilatu وتفاخر بينكم وتكاثر واعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار مأوه ثم يليج فتراه مضطرا ثم يكون حباما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تبارك وتعالى يقول علم إيه بثني أنما الحياة الدنيا abin sani kawai ita fara yin duniya masu wato la'ibun wata ce wa lahawun kadalika wato wata ne mai daukan hankali ko mai shagaltar da mutane la'ibun suka ce wata ce kamar irin wasan yara lahawun kuma shi ne wata irin wanda yake daukan hankali mutane ya shagaltar da su gabanin aikin alkhairi la'alla mutane za su iya gane da malamai suka ce ne la'ibu wanda ake kwatanta shi da wasa irin da wato kamar da ke yanzu ka fito daga gidanka za ka je wata unguwa za ka yi iske yan matasa haka ya kanana sun taru a ƙarƙashin wani iske ko wani dai wuri haka suna wasa da uzunan za ka yi sun yi gidaje wurin a samu kasa a yi gini har ka gama an samar da kayan ido an sa cikin gida ce ga an ga amarya ko ga ce ga doki ga wani abu eh, ya ya da gida da komi ma an ji da komi to amma la'alla kafin ka je anguwar ka dawo in ka so da yaran da gidan duk ba su da <laughs> sun yi ba yi wa kore su gida a wudu zaki ne to shi ne la'ayi duniya haka take da da cikin gidan da yara bai ɗauki awa za ba da buƙatar su ta kare kawai sun mutu gidan su shiga ba to haka duniya ba ta da tabbas kuma lokacin ta bai da tsawo lawo kuma suka ce shine wanda irin wanda yake ɗaukar hankali ya shagaltar da mutum gaba da aiki alkhairi to haka al'amarin duniya yake sannan zinatun kawaci da take burge mutane wa tafahurun bainakum alfahari ne tsakanin ku kuma mutane wannan ya shi shi sai ya zama kaza wannan ma ce tun da wani ya samu kaza sai ya samu kaza wannan yana fata ma cewa shine wani wancan ma shi ma yana daga kai shi ne wani wa takafurun fil amwali wal aulad sannan ga ne yake a cikin tara dukiyar da tara kaya tsakanin ga sace ita duniya tsakanin mutane wato a cikin mutane ko ga mutane a cikin kokarin tara dukiya wani shine wata kafirun fil amwali kun gane ko ga sai a cikin kokarin yawan tara dukiya wanda ya ga wani ya samu kaza shi ba ce dole sai ya samu kaza ina na wani kuma ya tsawaki wala-wala da kuma kokarin tara kaya wani ya aure mata biyar ta su nima suna abu biyu ɗaya shi uku nima sai na samu ni to za su mutane haka rayuwa ta fara haka ta kare idan ba su hankali ba a zama su da duniya to sai Allah tabaraka wa ta'ala mahallin shari sai ce kamar da zai tana ajabar kufara na batu yadda misali duniya yake kamar dai girgije ne bai saukar da ruwan sama da ya saukar da ruwan sama a ajabar kufara na batu tsiransa sai ya burge manoma kamar da muka gama wasu da ya ruwan sama ruwa sun sauka shi Allah tsiro ya fito shuka ta yi kyau manoma sun sa kayan amfani gonar in ka je ka gani ko ka je waya ko ka zo gonar gwani ban sha'awa a ajabal kuffara da masu shukar ta ko tsiransa sai ta burge manoma su ne al sun mai hindu kwatsar sai ka gan ya bushe fatara kuma tsarra shuka da ganta shar kore gwanin ban sha'awa kawai sai ka ta bushe ya ce fatara kuma tsarra sai ka ya kuma yalo ya kuma fasai fasai ji bawushi da girin yake yanzu ya kuma yanzu. daga da kuma ya kuma fasawa sai zama karma ya zama tattaka shi ke ne ya tashi da aiki an zama gonar gaba ɗaya ta tashi da aiki zama ba yi ta ba Kallon ta gada bil amsa shi to haka duniya take to sai ce wa fil akhirati azabun shadid gobe kiyama akwai azaba mai tsananin gaske ga waɗanda ba su yi imani ba ko waɗanda suka suka zo suka wato dogara suka ta'allaku ga sha'anin duniya suka manta da gagara to suna da azabun shadid sannan wa maghfiratu min Allah wa ridwan akwai gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yarda tasa ga waɗanda su kuma ba su dogara ba su ta'allaki ga duniya ba amma sun ɗauki duniya mazauna ce kawai da za su nemi wuri zuwa ta to irin wannan gobe kiyama suna da gafara da yarda daga Allah wa mal hayatu duniya Allah tabaraka wa ta'ala ce rayuwar duniya ba ta kasance ba illa mata'ul ghurur fa ta jin dadin nan dan jin daɗi ne ko idan mutu saboda haka ita kasan lokacin damina in ne matar ta ka gona da sauransu akwai ban sha'awa akwai jin daɗi ka gani ka hole ka je iska mai daɗi kuma ka ci amfani gona da aka samu amma ba shi tabbata da ruwa ya ka shi kenan gonar da an yan kwanaki ko watanni sai ka ce duk ta kare kawai ba ita to haka duniya take haka duniya take saboda ka lalle kowa ya shiga ta sam sam bai kamata ake musulmi wato ya zama cewa ya ɗauki duniya ita ce mablagu min al-ilmi ba gaskiya ke duk hamminsa da ƙoƙarinsa da aikinsa da fafutukansa ya fara ya kare ne akan kadai cimma buƙatar rayuwar duniya wannan babban kuskure ne duk wanda ya haka to lalle kashe al'amarin shi zai zama asara ne Allah ya mana kariya Allah shi kare mu saboda kada dai mutane su dauki duniya kawai wato wani wuri ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya aje su kawo matsayi wata kansara dole ne su biyo wurin saboda su yi guduri su isa inda za su yi kun gane ko saboda ka kashe sama mazo sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake cewa shi misalin ta wato ba abin da misalin sa ga ga ga ga daga abin da shafi duniya kamar misalin mutum ne yana cikin tafiya istazalla ta hata shagara sun maraha ne yana tafiya ne kawai yin bukaci ya huta ƙarƙashin wata itaciya ya huta daga misali ya tafiya bara duniya kawai ka ɗauke ta wani wuri ne da Allah ya ajiye ta wurin na wani ayyanin lokaci wucewa za ka yi to tun da ko wucewa za ka ba nan ne wuri zama ba kamata yin ka tare da abin za ka tare da wa wasan gudu lokaci yadda za ka ci wannan shi ne wallahu ta'ala to sai ce wallahu ila u ila darus salam Allah ta baraka wa ta'ala yana kira zuwa ga darus salam darus salam sai ka ce gidan aminci ko a rawaito daga Hassan al-Basri rahimahullah da al-Imam Qatada cewa suka ce assalamu huwa Allah assalamu huwa Allah wa daruhul janna cewa kace assalamu shine Allah bi assalamu min asma'illah ko sai ce gidan ta ko saboda da kace darus salam kenan gidan Allah ko ku gani ba yawa idan assalamu sunan Allah ne to sai suka ce daru kuma shine aljanna don haka idan kace daru salam gidan Allah zai zama gidan Allah shine aljanna kun gane wannan shi ne saboda ka shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah yace dukkan malaman fiqh ijma'i da ittifaqi akan cewa darus salam babu shakka shi ne aljanna tare da cewa salam shi ne Allah kun gani wannan shi ne shi yasa wasu malamai suke yi magana akan cewa na? salam shi ne Allah wasu malamai kuma suka ce a ah, salam din wato yana daga cikin asma'ul janna la'akari da cewa cikin aljanna wuri ne da Allah ta na nazar musu gaisuwa da ake cewa assalamu alaikum to ma ma yakun babu shakka da daru salam ne aljanna wallahu yad'u ila dar salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci wanda muka ce ne aljanna malamai suka ce wallahu alam kiran da Allah ta tabaraka wa ta'ala yake zuwa ga aljanna wallahu yad'u ila dar salam suka ce ko dai ya zama cewa kiran da Allah yake yi ta hanyar wahayin da yake saukarwa wani wahayin yana kunshe da huskantar da mutane da kiransu ya zuwa ga abin da zai kai su aljanna kun gani sai zama cewa wannan shine kiran da Allah yake yi ila darin salam wato yana kira bayan ya zuwa ga gidan aljanna muka ce da irin abin da yake saukowa na wahayi wanda wahayin cikinsa yana kunshe da kiran mutane ya zuwa ga abin da zai kai su aljanna kun gani kamar yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yake wa sa'i sa'idu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'idda bil muttaqin kaga wannan babu shakka kira ne ila daris salam cewa Allah ce da mutane wa tarihu ila magfirati min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara ta daga ubangijinku sannan ce wa jannati ku yi gaggawa zuwa samun aljanna kaga wani muka ce babu shakka tsararra kira ne ila jari sala ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga ubangijinku ku yi gaggawa zuwa samun aljanna wadda ita wannan aljanna da ake cewa ku gaggawa ya zo ga samun ta ardu har samawati wal ard fadin ta kamar fadin tambayi da kasai uiddat lil muttaqin an tanade ta ga masu takawa masu yin tsoron Allah babu shakka wannan nassi ne daga Allah wanda yake kira mutane ila darin salam ba ta kuma kiyaye wannan ba akwai wanda ya kama da wannan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin أرضها كأرض السماء والأرض عيزا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله ذو الفضل العظيم الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم ويسيري دقاتا وجن سامن غافرة وبنجنكم سنو جنة ويقاتا دسيري وجن سامن الجنة ودولة الجنة أرضها كأرض السماء والأرض فأنت كما سبب تكفي أعيد للذين آمنوا بالله ورسله أنت أجيت دواء إن تكي إيماني دا ألا دا من ذنبنت سواء كما ننتان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأن قال لك تعالى تبارك وتعالى أنا بعد تجاوزته والله ذو الفضل العظيم الشاهد الله تبارك وتعالى يا كرامة أو أن الناس يشيوان su yi gasa su yi tsere ila mazukirati min rabin wa janna wanda wani shi ma cikin shi akwai kiran mutane zuwa ga aljanna ila dari salam wallahu yad'u ila dari salam malamai suka ce ko kuma kiran da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa mutane ila dari salam kira ne da Allah yake musu wato tawasida sai da yake sa wani ya kira su ina fatan gani wani yake wani Allah tabaraka wa ta'ala kan sanyawa ya rika kiran mutane ila daris salami to saboda kai idan Allah ya sanya wani ya kira mutane ila daris salami to sai zama cewa Allah ne ya kira mutane ila daris salami tunda shi ya a kira ko kun gani bayanin da muka da shi da kansa ya kira da nasoshi baro baro wanda yake saukarwa a wahayance a ɗaya fassara ko muka ce wallahu ya jawo ila sala zai yi wa ya zama yana nufin cewa Allah yana kira mutane zuwa ga aljanna ne ta hanyar waɗanda zai sa wa su rika kira mutane zuwa ga aljanna kun gane kamar abin da ya tabbata a hadisin al-Imam al da kuma al Hakimun da hakim wanda shi al Hakimun da hakim an ya sa haƙi kadalika al-imamu zahabi shi ma ya yi muwafaka akan cewa hadisin ya inganta cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ke bada labari ya yace inni ra'aytu fil manami ka anna jibrila inda ra'si wa mika'ila inda rijli shi ni na gani ina bacci wato yayi mafarki kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mafarkan annabawa kun san eh, yana da cikin nau'in wahayi to ya gani cikin bakin sa sallallahu alaihi wa sallam ka anna jibril inda rafi kamar dai a lokacin da yake kwance ga mala'ika jibril ya zo ta wajen kansa wa mika'il inda rijli shi ko mala'ika mika'il ya zo wurin kafafuwansa ya kulu ma li sahibi sai ɗaya daga cikin su sai ga wa ɗan uwansa ga jibril ga mika'il sai ɗaya daga cikin su sai ga wa dan uwansa yake shi idrib lahu masala ce ka buga masa misali faqala sai yace isma sami'at uzunuka wata suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam isma ka saurara sami'at uzunuka kunnen ka taji wa aqal aqal qalbuk kuma ka kiyaye zuciyarka ta kiyaye ka fahimta zuciyarka ta fahimta yake da shi inda ma matsaluka wa matsalu ummatika abinda an misali ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da misali al'ummarka yace matsalu malikin kamar misalin sarki ne ittakhadha dara da ya rubi gida ya tarabi wani gida gashi kuma bana fiha baita sai gina gida a cikin wato sai gina daki a cikin gida ittakhadha daran sun mabana biha baita sarki ne gashi yana da gida a cikin gidan sai ya gina ɗaki cikin gidan sun waja'ala fiha ma'azubatan sai ya tanadi wata liyawa wani ka baki da abinci cikin wannan ɗakin kun gani sarki ya yana da gida a cikin gidan ya gina ɗaki na musamman sannan ya da wata irin liyafa da ka gina abinci aka ajiye wurin sun ba ba ta rasulan yadda unnasa sai ya aiki manzo shi sakin da ya wannan da da wannan gida ya tanadi daki ya tanadi wannan liyafa ta abinci to sai ya aika wani manzo ya da unnasa yana kira mutane ila ta'ami zuwa wannan wannan ba ne wannan abincin da aka tanada a wannan daki sai tura wani manzo ke je ka duk mutane ka kira su zo su yi su to sai ce famin mun man bar rasula manzo ya je ya yi kira ake ku zo ku ci abinci ce daga cikin su akwai wanda ya karɓa manzon famin mun man tar daga cikin su akwai wanda ya bar manzon bai karɓa masa ce to wani shine misalin ka to sai ki mala'ika da yake buga wannan misali jibril gwaje ko kuma mikal sai ce fallahu huwa al-malik ba yake misalin ka da misalin al'umma ka kamar wani sarki ne saka da zara to sai ce fallahu huwa al-malik Allah tabaraka wa ta'ala shine sarkin shine wato wanda yake da mulki wa daru al-islam ke kuma gidan da aka ce sarkin yana da shine musulunci ittakhadha dara sarki shine Allah da kuma muka ci shine musulunci wa daru al-islam wal baytu al-janna ba an ce da gida cikin gidan sai gina daki ba wannan daki suka ci ne aljanna wa anta ya muhammad rasul kai kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ne manzon da aka tura aka cika kira mutane su zo su ci wannan ma'aluba ko abincin faman ajabaka dakhala al-islam duk wanda ya karba kiran ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam to ya shiga musulunci wa man dakhala wanda ko ya shiga musulunci karkashin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-janna zai shiga aljanna wa man dakhala al-jannata wanda shiga aljanna akala minha zai ci daga abin da aka tada a wannan ma'aduba ko abinci na aljanna Allah ya samu dace Kuma malai suka kawo wannan hadisi a wajen fassara wallahu ya da ila da salam Allah ya kira mutane zuwa da salam cewa kenan ya tanadi da salam aljanna sannan ya tanadi annabi ko manzanni wa'anda suke kiran mutane su shiga musulunci in suka shiga musulunci shigan su musulunci zai ba su dama su shiga aljanna in suka shiga aljanna su zo abin da cikin aljanna kuma sai Allah ya ba ku ci ku ci shi ani amariya Allah ya samu kashi wallahu ya dawo ila gari salam yace wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah tabaraka wa ta'ala yana shi yadda wanda ya zo ila siratin mustaqim zuwa ga tabarki madaidaici Allah yana shi yadda wanda ya zo zuwa ga tabarki madaidaici anan wurin wallahu a'lam malamai suka ce ce wanda ake wallahu yad'u ila dahris salam wannan da'awa ce amma ba dai da kowa ba shi yasa a wancan hadisin ma da aka ce shi dai mala'ika ya ce wa dai ya idrib lahu masala da ya buga masa da misali ya ambaci cewa misalin saka masarki ne wanda ya kaza wanda ya kaza da kake tura banzo ya kira mutane zuwa ga abinci kaga cewa kai kira mutane gaba daya zuwa ga abinci ba sai ya kira kowa da kare ba kun gani da aka ce ya shi wanda ya karba maka wato daga cikin suka wanda ya karba daga cikin suka wanda ne minhum man ajaba wa minhum man taraka to saboda ka kiran amma amuni amma karbawar sai da taukiki na ubangiji ko ku gani ba kiran kiran muwajjahun ne ila zati amma dukkan mutane aka yi ba amma samun dacewa da mutum ya karba kira har ya samu dacewa da shiga zaru sa'a wannan taukiki ne na Allah shine ma'anar wallahu ya da ila dar salam kidan bi sifa amma amma wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai wanda Allah ya dace da shi sannan yake samu ya karɓa wannan kira ne ya samu dacewa da kiriya zuwa ga tabarki Wani shi ne kaida don haka man yasha illahu yudlilhu wa man ya sha yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim man ya yasha illahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya so kawai sai gafin da shi za a yi tafi nan a yi ta ruwan ayoyi da hujjoji amma ba zai gane komai ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur amma wa man yasha wanda Allah ya so ya masa tawfiki ya ja'alhu ala siratin mustaqim yakan sanya shi akan tafarki majalis ana hukuntar da da'awa nan take sai ya gani, nan take sai ya karba kira nan take sai aiki irin wanda ke yarda da Allah لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله تبارك وتعالى شيء لقد انزلنا ايات مبينات حقيقه من سوف ده ايي بينت هو اللي ake kira mutane kenan ila dar salam da su amma والله يهدي من يشاء duk da an sarta har sauka da ayi ana kira mutane ila dar salam amma fa Allah shi ne yadda wanda ya zo ila sirat al-mustaqim zuwa ga tawakkali da shi saboda ka sai sama suka ce kullum mutum ya zama yana roƙon alhidaya min Allah zama yana roƙon Allah ya shirye da shi in eh, ma alhamdulillah kana ganin kana kan siratul mustaqim to kullum ka doge akan cewa Allah ya tabbatar da kai akan siratul mustaqim da fara baki akan wannan wanda shine abin da mutane kan yi musulmi kullum a karatunsu na sallah ihdina siratul mustaqim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a roƙe yana daga cikin addu'o'in da yake karantawa a cikin dare <clears throat> yana cewa ya ubangijin Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yahtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم Ya ubangiji ubangiji wato mikail jibril da mika'il da israfil Allah kai kake hukunci tsakanin bayanka wato a cikin abin da zai kasance suna saba ni shi indini li maqtuli fa bihi min al-haqq bi idnik ya laka shi yadda bi daga abin da aka yi sabani na gaskiya da izinin ka ya amsa ka shi yadda bi innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim la kai kake fiye da wanda kaso ka tabbatar da shi ala siratul mustaqim akan tabarki mai dace to saboda ka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum musulmi ya zama cewa yana kakkantar da kashi ga ubangiji na roƙon hidaya da sabati akan ita hidaya ne to wannan shine wallahu ya dawo ila ibadi salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim to sai ce lillazina ahsanu husna wa ziyada wa'inda suka kyautata su ne allazina ahsanu to lillazina ahsanu wanda suka kyautata suna da alhusna mafi kyau kun gane ko wa ziyada ka zalika sana da kai idan Allah zai ba su alhusna mafi kyau wa ziyada kuma zai zai ba su kai to alhusna din nan ya tabbata cewa ah, ita ce aljanna kun gane ko shi ta ba a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ce fa amma man a'ata wa saqa wa saddaqa bil husna fa sanayasiru lil yusra wa saddaqa bil husna ya gaskanta da aljanna yarda cewa tabbas abinda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa ya tanaje shi ga masu imani ne al-husna ya gaskanta shi to wanda mutum fasali ya fi hulli kaga wani suka kyautata aiki suka aiki na gari da ka'idodin aiki wato da ka'idodin da zan sa aiki zama ya tabbata da ihsan to suna da alhuda aljanna sannan wajen yada kuma suna da kayi Ka kuma kalmar ziyada ko ziyada a wani malamai suka ce babu shakka tana nufin ganin Allah tabaraka wa ta'ala binda Allah tabaraka wa ta'ala zai mai yan aljanna ni'ima da shi na annazaru ila wajen hilkari ya ba su dama da iko da su kalli fuskar Allah mai karinci shi yasa wani da aka tabar kwata Allah da ba da labarin su yan aljanna sai ce yake zai kuma Allah ahsana ma amilu wa yaziduhum min wa yazidahum min fadli wala mu yasu kuma ya sha'u bi zai isa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya mutu sakayya da mafi kyawun abinda suka aikata na ayyukansu sannan wa yanzu da hun min fadli ya kara musu daga falalarsa wa yanzu da hun min fadli ya kara musu daga falalarsa wanda shi ba suka ce ana nufin ganin Allah ta baraka wa ta'ala kun gane ko wani yake lahu ma ya shafu na fiha ne na? lahum ma ya shafu na fiha su ya aljanna suna duk abin da suke so cikin aljanna sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ce wa ladaina mazid kuma wurin akwai kari akwai daɗin da za musu akwai da za a ƙara musu to almuhimmu wa yi da hum min fadli ko wani ladina mazi ko ziyada duka yi sun tabbata da nasoshi da suke nuna cewa ah, wannan yana nufin aljanna da gaskiya ko nasoshi masu yawa da suke gwada haka tun daga qur'ani har ya zuwa sunna da Allah lokaci ba zai iya fitar mu ba amma dai babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wata ayyaci wujuhu yawma idin nazara ila rabbiha nazara wujuhun wasu soki yawma idin a wannan ranar nazara suna cike da ni'ima haske na ni'ima sai ce ila rabbiha nazara suna masu dubi ya zuwa ga ubangiji wannan yana tabbatar da kenan tabbas gobe kiyama akwai wasu bayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ta su shiga aljanna za su zama ila rabbiha nazira suna kallon ubangiji su Allah zai ba su ikon ganin sa wani wani da kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubu yana magana akan kafirai yace a'a innahum an rabbihim su kafirai game da ubangiji su a wannan ranar la mahjubu ba tabbas su abin sha makance wani ana sha makance su ga ubangijinsu bi ma'ana ba su ganin ubangijinsu malamai suka ce mafhumul mukhalif al mafhumul mukhalif da wannan magana ma da tare da ake cewa ana sha makance su ga ubangijin su abubuwan kiyama al mafhumul mukhalif yana gwada cewa kenan da su ba kafirai ne ba mummina ke da su ba a shafa ce ko mu gani ba ya ka ce kaza shi ne matsayin kafiri a gobe ba? to aka sa shi ne a matsayin ba shi ne a matsayin mu ba ku gani ba kafiri aka ce gobe ba za a sha makance tsakanin su da ubangi ba za su ga ubangi kalla inna ba, arabihi wa ma'idin su ko to mu yake na da ko yawa kidan mu'minai ba za ka sa maki tsakanin su da ba da ubangiji zuwa gobe kiyama kenan za su gani a shahid lilladina ahsanu al-husna wa ziyada wanda suka kyauta ta aiki suna da aljanna kazalika suna da kari muka ci shine ru'yatullah wa nazaru ila wajhil karim shine wa ziyada za mu duba wannan darsi mai zuwa insha Allah muka ƙara bayani akan sa da daidai gurgurdo abin da ya sauka da aka yi da lokaci dole mu tsaya nan da fara da abin da muka yi da sauwa Allah ya fadi mu shi ba mu sa. wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya shafe shi daga cikin zukatan wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh